Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan safiya ta Juma'a Hajji babban rana 19 ga watan Nuwamba 2025 inda yanzu aka goma nan Washington ke cewar karfe 12 na dare. Ana iya kamo tashar mu kai tsaye don samun labarai a kan mita 49 wato kilohertz 6,170 da mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. haka zalika ana iya kama shirye-shiryenmu ta gidajen rediyo ma zaman kansu a jamhuriyar Nijar wato rediyo amfani sarauniya canal 3 niya da lol fm da nomad fm masu sauraro a kasar ghana za su iya samun mu kai tsaye a gidajen rediyon alfa rediyo da marhaba rediyo baya ga haka ko da yaushe za ku iya ziyartar shafukan mu na intanet wato gtahausa.com ko kuma a shafukan da suka hada da facebook x instagram da tiktok duk domin samun halin da duniya take ciki ni da zan jagoranci shirin ibrahim alfa ahmed da taimako abokin aiki na sahabu imam aliyu da sauran abokan aikin a birnin washington dc ke muku marhaban kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai jiya alhamis ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da hakkin biladama ya fitar da rahoto da ke cewa an kashe fiye da farar hula dubu ɗaya lokacin da wata ƙungiyar mayakan sa kai na wucin gadi a sudan daga ƙasar mali kuma mun samu labarin cewa kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar Kanada mai suna barik a hukumance ya fara ci gaba da aikin haƙar ma'adinai kamfanin ByteDance na china da yake mallakar tiktok ya sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da fiye da kashi 80 cikin 100 na kadarorin tiktok a amurka kanan labaran duniyar kenan to idan muka shiga cikin taskar rahotanni kuwa babu shakka ba komai ne a kafar intanet ke wa gaskiya ba sai ɗaya daga sanda zai buga mun shi sai ga bai dace ya buga mun sanda ba a tafiyar da na ce wai shin rashi yakan jefa rayuwar wasu al'umma da dama a cikin mawuyacin hali har mutuwa yana kai saboda ba magani ba abin da mu za mu iya yi ba kaɗan daga cikin rahotannin da muke da su kenan bayan nan muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar mana daga bisani kuma muna tafi da labaran wasanni a takaici amma duka sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Jiya Alhamis ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da hakkin bil'adama ya fitar da rahoto da ke cewa an kashe fiye da farar hula dubu ɗaya lokacin da wata ƙungiyar mayakan wucin gadi a Sudan dakarunta suka kwace iko a wani sansanin 'yan gudun hijira a yankin Darfur cikin watan Afrilun bana. Kashi uku cikin waɗanda aka halakan an kashe su ne kai tsaye. watanni kamun ta kai farmakin daga sha ɗaya zuwa sha uku ga watan afrilun mayakan ƙungiyar rsf sun hana kai abinci da wasu kayayyakin agaji zuwa sansanin 'yan gudun hijira da ake kira zanzan a yammacin darfur inda mutane rabin miliyan ɗaya waɗanda yaƙi ya tilasta barin muhallansu suka samu mafaka kamar yadda wannan rahoto ya faɗa. tsirarun farar fata daga afirka ta kudu da suke shirin zuwa amurka zaman 'yan gudun hijira cikin bayanan da za a ba su idan suka iso zai hada har da tarihin rayuwar shugaban amurka na yanzu donald trump domin yara 'yan shekaru takwas zuwa goma sha biyu wannan ko yana kunshi ne daga cikin shawarwari da aka bayar makon jiya a sakonnin imel da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani littafin mai shafi 89 ya nuna shugaba trump ɗan jam'iyyar republican a zaman mutum wanda ake iya koyi da shi saboda rayuwarsa akwai darasi wajen nuna jajircewa ƙwazo da ƙwarin gwiwa tare da babban buri wani mukaddashin sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya fred cooper wanda ya bada wannan shawara ya kuma ce takardun maraba da za a baiwa farar fata daga afirka ta kudun su kunshi tarihin shugaban amurka na bakwai andrew jackson wanda shugaba trump din yake yabawa saboda irin salon siyasar su daya sai dai shi jackson ya fuskanci suka sosai saboda ya mallaki bayi tare da kuma zarginsa da aka yi na korar indiyawa daga muhallansu Daga ƙasar Mali kuma mun samu labarin cewa kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar Kanada mai suna Barik a hukumance ya fara ci gaba da aikinsa na haƙar ma'adinai a ƙasar kamar yadda wata ƙasida daga kamfanin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani. Kamar yadda bayani da daraktan ayyuka na kamfanin mai kula da shiyar Afirka da gabas tsakiya Sebastian Bok ya aika, kamfanin na barik zai fara aiki sannu a hankali inda zai fi mai da hankali wajen horas da ma'aikata da 'yan kwangila sassan biyu sun cimma yarjejeniya cikin watan jiya cewa za su warware duk wata takaddama tsakanin su bayan shawarwari da suka shafe shekaru biyu suna yi sahabu imam aliyu ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na rediyon amurka ke magana a birnin washington dc To yanzu bari mu shiga cikin taskar mu ta rahotanni. Rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta ce babu wanda jami'anta suka kashe kamar yadda ake yadawa a kafafen sada zumunta na zamani. Kakakin rundunar DSP Buhari Abdullahi ya ce ɗan caban da ake zargin wani ɗan sanda ya kashe sunansa haruna muhammad kuma tuni aka yi masa jinyar raunin da ya ji sakamakon faduwar da ya yi a mashin lokacin da 'yan sandan suka yi ƙoƙarin kama shi saboda ya ɗau mutum biyu a babur daga gombe aliyu bala girangi yana ɗauke da cikakken rahoto kakin rundunar 'yan sanda a jihar gombe dsp buhari abdullahi ne ya bayyana haka wa manema labarai inda ya ce labarin da ake yadawa a kafafen sada zumunta ba gaskiya ba ne so abin da ya faru shine shi wannan dan a caba kuma haruna muhammad dan shekara a biyu. wanda ke zaune a unguwar oro baduku a ya ɗauka mutane biyu akan mashin ɗinsa a daga unguwar tudun wada inda zai kai su zuwa inda suke da bukatan zuwa din kuma ya tadda 'yan sanda a nan yankin da ke union roundabout inda suka bayar da shi domin ganin cewa ya karya wannan doka din ta daukar sama da mutum daya kan mashin wanda kuma shi ya yi yunkurin wucewa don bai yi yunkurin tsaya musu ba wanda hakan ya sa 'yan sandan su ma suka yi yunkurin kama shi kuma ya juya haka ya sa ya je bugi bayan ikinafe suka fara. shi ma jawabinsa dan acaba da lamarin ya faru da shi mala haruna muhammad mazaunin anguwar baduku da ke yankin karamar hukumar aku a jihar gombe ya bayyana cewa ya ɗauko fasinja ne guda biyu a bayansa sai jami'an 'yan sanda suka tare shi. ya ɗauko fasinja daga tudun gwadon fantami zuwa bcg na iyo 3 and 1 na iyo 3 and 1 na zo na sami yan sanda a bakin union bank suna aikin su sai na to sai ɗaya daga sanda zai buga mun shi sai ga bai dace ya buga mun sanda ba a yanayin tafiyar da nake na ga wani samu na biyu shi ma bai buga mun ba da na zo na samu na ƙarshe shi kuma sai daga sandan nan sai duce ni sai na dungura dama dai hukumar yan sanda a jihar Gombe ta hana hawa mashin daga karfe bakwai na dare zuwa karfe shida na safe al'amarin da ya jefa al'ummar jihar cikin wani yanayi Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana a Gombe Najeriya. Tallafin ƙungiyoyin jin ƙai a asibitoci na taimakawa wajen rage jikkata ko mutuwar majinyata. Sau da yawa yara ke rasa ransu a dalilin rashin kuɗin magani. Mafi akasari hakan kwana shafar yaran talakawa, musamman jarirai na shiga wani mawuyacin hali idan iyayensu ba sa da kuɗin sayan magunguna. wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya yi mana nazarin wannan matsalar da kuma irin mawuyacin hali da iyaye sukan tsinci kansu a irin wannan yanayi in dai baka da kuɗi wallahi ka ga wulaƙar ka ga maganinsa fam Nasir Rita Dan Juma da ke magana lokacin da wata kungiyar jin kai Khadija Entertainment ta kai kayan tallafi ɗakin yaran ta ce yana da kyau duk masu ɗan sukuni su rika ziyartar asibitoci don ganin abin da za su iya tabukawa. Wannan ma ƙoƙarin na yiwuwa ne daidai gwargwado a asibitocin gwamnati da talakawa ke iya zuwa jinya. Sai dai muna iyakan ƙoƙarinmu sai mu ba su shawara a kan a samu a nema sai ka ga wani lokaci ma da shike ba kudi din sai ka ga wani dan magani da an dan samu an siya bare kai su ba wani sun su har yana kai ga mutuwa kar a manta ba a dan zo ana dan lekawa ana taimaka ma wanda ba su da hannu wanda za su iya taimaka ma kansu mun ci karo da wani magidanci mai suna Alhassan Abdullahi da ya kawo matarsa don a yi mata aikin tiyatar gaggawa, amma rashin kuɗi ya sa shi rikicewa a harabar asibitin. Bil ɗin nawa ka baka? An bani dubu hamsin da biyar da maganin naira dubu ashirin. Ina dai so maganin na dubu goma ko na rage. Amma sauran kuɗin ba? Wallahi ko naira goma yake da shi yanzu ka a Hajiya Adamu mai agogo da ta kawo tallafin ta ce ba sai mai hannu da shuni kaɗai zai iya taimakawa ba. <laughs> To lallai akwai wani karin magana ai da ake faɗi cewa ka gayyaci mai zuciya biki ba mai kuɗi ba. Ai abin zuciya ne ba kuɗi ba ne. Idan kana da zuciyan yi to tabbas na san za ka iya yi tunda abin da muke ai bai kai miliyoyin kuɗi ba abu ne wanda kai kana kashe su a kullum fiye da haka ma kana kashe su to a yayin da ka ɗauka ka ba wani fa ka taimake shi kuma a maimakon ma ka kashe su a ta ɓangaren da ma ba su da fa'ida gara ka zo ka yi mai fa'idan da za ka samu lada yana kan hanyar fita daga asibitin mai gadi suleiman abdullahi ya sanar da ni wani bawan allah da wasu abokansa suka kawo amma suka faki ido suka gudu ya riga mu gidan gaskiya bayan 'yan makonni doktor na kokari a kan shi ya ce masu su je su karbi kati su kawo saboda a rubuta mai magani kamin a sani ba wanda ya san ina suka yi sun yi tafiyarsu wannan mara lafiya da ya rasu rashin samun kulawa ne na magani daga rashin biya ya ja ko kuma dai tsananin cuta ne gaskiya kwanan shi ne dai ba Allah nan ya kare amma ba wani asusu da ake ajiye wasu kuɗi da ake kula da irin waɗannan mutane to ka san wani abu ya shafi manya mu ba za mu iya sani cewa akwai wannan ko kuma babu wannan ba kai kuma kana ganin tunda mai gadi ne kai ba babba bane ka san abun mataki mataki ne daga za su tashi za su yi mitin ba su kira ni su ce malam suleiman ka zo muna da mitin nasu ne wannan na executive hakika mutane na zuwa asibiti kullum tamkar yadda suke shiga kasuwa don sai da lafiya ake iya motsi da ya fi laɓewa nasiru adama kaya amurka ke magana daga abuja najeriya yara inda na zaga duniya na ga waɗansu suna ƙin yan uwansu waɗansu suna san ƴan uwa To duk a cikin batun na jin kai wata ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa daga ƙasar Italiya ta gabatar da aikin ciyar da ilimi gaba da ba da magunguna kyauta ga dubban mutane a jamhuriyar Nijar. Wannan tallafin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take fama da koma baya a fannoni daban-daban wakilinmu ashiru alhaji muktari ya yi nazarin irin alfanu da wannan gudumawar za ta yi ga rayuwar jama'a da dama a wannan rahoto da ya haɗa mana a cikin wani rangadi ne da babbar daraktar kungiyar ke yi a cikin ƙasa bayan ta kammala da jihohin da magaram da maraɗi madan bako hassana mummuni na ci gaba da rangadin a cikin jihar agadez inda ta jagoranci bayar da tallafin wanda ta ce ya zo daidai da ziyarar ta. Rouge Italian ta gina ma Croix Rouge Nigerian klasoshi a nan cikin ikonin kurarushi na Agadas. Da wannan aiki mai kyawu an yi an gama ta da kuma latrin don ka ban ɗaki ta gina ma yara. Da wannan shi ne nan zo in amshi wannan kiluluwa in sa a hannun directrice tun da aiki an yi shi aiki mai kyawu. Kuma mu yau amfanin da muke so wannan lakwaltayi ma yara da yara duka duk waɗanda suke mabukata su samu inda za su yi karatu su samu kilasoshin da za su zanna su koyi karatun su da kyawu inda an ce yara su ne manyan gobe mu kanmu da muke nan mu kwarish muna nan don mu dawo ma na bukata sabon salon mu na kwarish shi ne mu kai yaran nan namu su tashi tsaya da kansu su nemi abu da kansu kenan duk aikin da za mu yi za mu yi aikin da ƙasa za ta ci gaba mun ba ma gidan likitan magani saboda mata da yara don a taimaka musu mun san muna samun cikin taimakon da partner suke yi akwai fannin da muke samun magunguna suna shigo muna to wannan magunguna ba za mu rike su ba saboda kanmu likitan mu kaɗai na kurarus da take cikin kurarus ana muna so mu raba mu ma nan haka kuma likitan nan ita ma ta mu ce gina wannan azuzuwa dai babu shakka a cewar daraktar makarantar zai tallafa musu wajen karantar da yaran a cikin nutsuwa madam bube rasidatu garba ta bayyana farin cikinta rana ce wadda ni ina cike da farin ciki sai samun kalas ba abu bane ba mai wasa ba. Saboda yara su samu su zamanto cikin tsanaki su yi karatun su su samu karatu mai kyau ya kamata a ce kowane yaro yana cikin aji. To wanga ajin ya zo mana cikin lokacin da daidai muna kamna shi daidai muna son shi ya zo mu. Kenan abin da muke fata dai guda ne ya zamanto mun kama wanga kyautar gada aka yi mana mu tsare shi mu tsaftace shi mu gyara shi saboda ba yanzu ba wasu ma na bayan in sun zo za su amfani da shi insha Allah. Ƙungiyoyin da ke fafutuka a kowane lokaci na ganin talaka ya samu sauƙin rayuwa sun yaba da matakin ta bakin Ibrahim Atefok da ke cikin ƙungiyar haɗakar horar hula ta Agadas wato Kwaskras. Wanda ya gina lakol ya gina wurin da za a fara shirya yaro ban ga aji na farin shine ake shirya yaro da kyau tunda kaga ana sa yaran marayu kuma kudin da ya kawo magani ya bada ya kawo babban tallafi tunda talakawa da yawa an su ba su da karfin su sai magunguna amma ana samu aka kawo magani ana bada da shi cikin kuma yadda ya kamata kenan kiran da zani ga mutanen da suke aiki gidan likita su ma su yi kokari su yi adalci yadda ake ba su don saboda a ba na kasassu ko mutumin da bai da kenan a yi kokari maganin nan sai a zangafe da shi paske yawancin lokaci ana son magungunan da ake kawa amma sai ga kullum jama'a tana kuka tana cewa kamar ba ta ganin amfanin magungunan a cikin tsarin kungiyar kawo agajin dai akwai tallafa wa yara marayu wajen daukan karatun su tare da ba da kulawa ta musamman don inganta rayuwarsu ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar tica isa in yanke farce sannan ya wanke riga in je aji ka gane yaro izan karatu To kada a sha'afa da cewa waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu ga shirin mu na gaba. Manuniya. Da dai tsananin samun tsaro a Najeriya ya sa su kansu 'yan majalisar wakilan tare jira na jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya sun fara kokawa. Yanzu haka magana da ake ciki daga bakin yankin da kara zuwa su nan duk inda zaka je ka yi goma in kai kowane buhu sai ka biya kuɗinsa suna sa haraji fiye da gwamnati. Wa'inda suke wannan bannan wai zuwa ce a musu gafara to idan kai kai dan adam ka musu gafara Allah musu gafara ne masana harkokin mulki a nahiyar Afirka kuwa cewa suke duk da samun yancin kai a nahiyar har yanzu dai babu wani abin nunawa wayanda suka anshi mulkin maimakon su canza sai suka ci gaba da gwamnati kamar yadda yake da shi sa za ka ga cin amana danniya yin amfani da sojoji da 'yan sanda tattaka jama'a Gamar ɗaukin dakile juyin mulkin da Najeriya ta kaiwa jamhuriyar Benin kuwa tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Kaduna kuma basara ke Alhaji Sani Mamushi Aban ne ke cewa ai babu wani abun burgewa. Wannan fa mataki da Najeriya take ɗaukawa ba wai mai fa mai ɗaurewa bane. Kamu yaudari kanmu ba gama kama lakura ba gama da yan boko haram bane zaka je kana kashe wutan wani gida ban ji daɗi ba don ban taba tsammanin muna da ƙarfin ma da zamu je mu kashe ku a wata ƙasa ba bayan gashi ƙauyukan mu mun kasa bacci waɗannan faso mun taɓa kawai muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da GTA Hausa ke shiryawa. Shiri na biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin shugabanni na tausayawa talakawa. Mai yiwuwa kuma neman tallafin tausayawa talakawan a bangaren tsaro ne ya sa wasu 'yan majalisun wakilan tarayyar Najeriya suka fara kuna akan abubuwan da ke faruwa a Arewa. ɗan majalisar wakilan tare Najar daga jihar Naija Honorable Jafar Muhammad Ali ya ce 'yan bindiga fa sun hana al'umma shi ta jihar Naija sakewa. To abubuwa na faruwa da yawa ba a san abin da muke ciki ba kuma muna buƙatar ɗauki. In abu ne ya ci gaba ba mu san makoman ƙasar mu ba don kullum ne su mutane nan sun mai da wurin mu yawo suke group group su je garin ga su ɗauka su je garin ga su kashe duk inda suka je kuma sai sun yi kisa to wannan abun yana tasowa mana hankali kuma muna tsoron makoman ƙasar mu saboda irin abubuwan da muke gani ciki saboda da yawa suna neman su ɗibi mutane mu su sa cikin al'ada irin tasu to wannan abin da suke yi kuma yana tasowa mana hankali saboda idan ka zauna kana tare da su ka nuna musu goyon baya ga abin da suke zaka zauna lafiya da za ka yi noma lafiya za ka yi girbi lafiya za ka yi komi amma yanzu haka magana da ake ciki daga bakin yankin da kara zuwa su nan duk inda za ka je ka yi noma in ka yi kowane buhu sai ka biya kuɗinsa suna sa haraji fiye da gwamnati ko jiya akwai wani sarki da ya kira ni ya gaya min cewa yanzu haka sun kawo musu leta akan cewa dole in kayi buhu ɗaya shinkafa ne dawa ne masara ne sai ka biya naira dubu to kaga abubuwa na mana yawa yau akwai wani basarake eh, a watan jango tsakanin neja da kebe ke wannan mutum da shi da jama'ansa kusan yau duk sun zama tarihi duk an kashe su gaba ɗaya saboda rashin fahimtar suka samu da wasu akwai wani shi ma ana ce masa guga shi ma yanzu haka haka ka je gidansa duk an tada iyali majiya karfin masu iyali to yanzu kullum ne ma babu da in dai dare yayi sai in waye kai waye gari kaji me ya faru shi kuwa tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilan tare Nigeria Honorable Ahmad Idris Wasan jam'iyyar APC ya ce sauke sanwar sakaci da rashin tsatsafo da tsarin tsarkake tsamun tsaro su ne manya-manyan abubuwan dubawa na yi jawabi akan sashi na maganin 'yan sandan ciki wa'inda a matsayin deputy speaker na karanta kuma na kan jawabansu ban ga wani abin da ya faru a Najeriya da zan ce ba za su bada bahasi a kai ba amma kullum wa'inda ya kamata su yi amfani da jawaban nasu ba su amfani da jawabansu balantana a samu nasarar abin da ake kokari abin da ya faru a kebi wani babban misali ne bayan sun ba da jawabai cewa akwai abin da suke tsammanin zai wakana irin wani. yan makarantar da aka masu su suka ba da shawara a kai jami'an tsaro a wannan an kai jami'an sauran amma bai kai kuma awa ɗaya ba sun janye so suka janye da kwanonin sannan aka zo aka yi attack to wani hujja za ka bani ka ce wa'annan babu connivance ko kuwa zan ce sakaci a cikin wa'annan kuma babban ah, uwa uba wa'anda suke wannan bannan wai a zuwa ce a musu gafara to idan kai kai dan adam ka musu gafara Allah musu gafara ne family da aka musu musu wannan bannan me ke faru su kuma me zai faru su wani rabin ka dan dauki lokaci a majalisar nan ko ne masu yin dokoki da zai kawo al'umma sauki baka ganin kuma ya kamata ku duba yadda za ku tunkari wannan al'amari to ajiyar madiyan baki manci ba a baya domin irin wa'innan zama wadda muka yi special session na maganar security da ƙarshe me ya faru report da aka aika me aka yi kuma ta yi tasiri abin da ya bukana to ba ku abin sahu to ko da mun bi sahun kasa ce wadda take da matsala kamar haka in ka wani abin kana dubawa za a kama kabilanci a ɗora ciki ko a kawo maka magana addini a jefa ciki to wa'in abubuwan shi yake kawo mana koma baya a cikin al'amura kuma muddin ba aje wannan ba to fa Najeriya ba ta samu kanta inda ya dace ba game da share shekarun samun yancin nahiyar Afirka ba tare da samun sabbin sanannun sauye-sauye ba kuwa Dr. Jibrim Ibrahim na cibiyar demokradiyya da wanzar da ci gaba ne ke cewa har yanzu dai al'umma a nahiyar Afirka sun gaza farkawa dalilan da suka sa da aka samu 'yanci 'yancin nan bai jawo wa jama'a tsamanin da suke da shi ba wayanda suka anshi mulkin maimakon su canza sai suka ci gaba da gwamnati kamar yadda yake da shi sa za ka ga cin amana danniya yin amfani da sojoji da 'yan sanda a tattaka jama'a domin haka duk jama'a da suka ga 'yancinsu bai da ma'ana dole ne su nemi canji amma shekaru kusan sittin da wani abu 'yan afirka suka samu wannan 'yancin kai har yanzu ba su fahimci cewa ya kamata su kwaci su ba idan aka samu 'yancin kai sai aka ɗauka a an samu 'yancin ne sai da ɗan lokaci ya wuce aka fara fahimtar cewa wannan fa ba 'yanci ba ne na jama'a 'yanci ne na su da suke anshi mulki sai abin da suka ga dama da kudade da arziki na jama'a bai kamata a ce an jira shekara 60 ba ba a samu abin da ake nema ba to amma halin da muka samu kanmu kenan a ciki domin haka sai a nemi mafita mafitan shine a kowace ƙasa mulki na jama'a ne bai kamata ba 'yan tsiraru ba su an shi mulkin nan su abubuwan da suka ga dama da shi. Shi kuwa tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Kaduna kuma ɗan biran na zazzau Honorable Sani Mamushi Aban cewa yake ɗaukin dakile juyin mulkin jamhuriyar Benin ɗin da Najeriya ta kai fana da buƙatar nazarin gaggawa. Juyin mulki mu sani cewa yanzu ma aka fara. Domin me? Domin kan yunwa bata san yi haƙuri ba. Cuta bata san yi haƙuri ba. Saboda haka shugabanni su sani cewa muddin kawai gari kaga cewa al'umman garinku al'umman ka sun kira ka sun ce zo mu tura ka ka zama mana wakilin mu to in ka je kai biris da su ka ce kai kanka ka sani kai dukiya ka sani kai kullum sai dai ka sawo galaliyo shadda gezna ka zo kana musu walƙiya kawai kai ka tsallake su ko ko oho to ka sani cewa an kai daman da su in sun yi haƙuri ƙananan nan 'yan shekara talatin zuwa ƙasar nan su ba za su yi haƙura ba dan ba za ka ce naka rayuwar maka zo ka tauye musu nasu to wallahi an dinga ganin jiwon mulki kenan wasu na ganin kamar abin da ya faru kwanan na jamhuriyar Benin da kuma yadda Najeriya ta maza ta kuga cikin kasar ta dauki matakin da aka dakatar da wannan juyin mulki wani abu ne da za a iya cewa sabon darasi ne na siyasa da za a tattauna ya ka kalli wannan to rawar da ita Najeriya tana da daraja tana da mutunci ana ganin darajanta amma mu sani cewa wannan fa mataki da Najeriya take daukawa ba mai fa mai daurewa bane kamu yaudari kanmu shin mu cikin gidan najeriya wani hali muke ciki tsaron ya ishe mu ba ka gama kama lakura ba ka gama da yan boko haram bane zaka je kana kashe wutan wani gida ashe muna da jiragen da za su me yasa jiragen nan ba su ƙauyukan da aka kakkama kidnappers ba shekara goma ishirin zuwa yau aka yi maganin su ba to ni na ji daɗi kuma ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba don ban taɓa tsammanin muna da ƙarfin ma da mu je mu kashe ku a wata ƙasa ba bayan gashi ƙauyukan mu mun kasa bacci mutane ba su bacci to in dai akwai jiragen saman da za su je su kashe yan kudita a benin republic don allah gobe jiragen na su zo su yi aiki a wannan wurare. iyaka batutuwan da za mu iya bajan ku na a cikin wannan shiri na manuniya kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya ci gaba da ɗorewa. musamman ma dai Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da mafi yawan muryoyin da muke zubawa ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To yanzu kuma ga Bala Bibi Branko wato maniyu da kabarta da labarin ta maula a takaice. Yau kuma za mu leka ƙasar Malaysia ne, inda amfani da 'yan wasan da basu cancanta ba ya sa hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta hukunta kasar malaysia hukumar ta sanar da cewa ta kwace mata nasara a wasanni uku da suka fafata saboda wannan laifi hukumar kwallon kafa ta duniya a ranar laraba ta sanar da wannan batu hukumar kwallon kafa ta ce an soke nasarar da kasar malaysia ta samu da palestine da nasarar da ta samu da singapore sai kuma kunnen doki da suka yi da cape duk a gida a wannan shekara fifa ta riga ta dakatar da 'yan wasan kungiyar kasar su bakwai 'yan kasashen kasashen waje saboda rubuta takardar jabu wanda suka yi ikirarin cewa su asalin 'yan kasar malaysia ne kuma ba haka ba bincike da ya gudana hukumar ta bayyana cewa akwai 'yan wasanni guda bakwai waɗanda ya kasance suka yi ikirarin cewa 'yan kasar malaysia ne bisa bincike babu wata alaƙa ta iyaye ko kakanni da zai alakanta su da kasar malaysia wanda hakan ke nufin ba su cancanci zaɓe a matsayinsu na 'yan ƙasan ba sai dai a nata ɓangaren fam ta musanta dukkanin wani laifi kuma ta yi alkawarin ɗaukaka ƙara zuwa ga kotun sasanta wa ta wasanni daga nan za mu leƙa wasan sada zumunta da aka fafata na ƙasa da ƙasa inda ƙasar tunisia a jiya ta samu nasara akan ƙungiyar kwallon ƙafa ta botswana da kwallo biyu da ɗaya idan muka dawo bangaren saye da sayarwa kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united da roma sun gaza cimma matsaya kan farashin dan wasa joshua zigzag mai shekaru 24 da haihuwa inda manchester united din ke son sayar da dan wasan kan fam miliyan 35 daga nan za mu leka kasar spanish inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona na duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan aston villa mai shekaru 28 da haihuwa paul torres da ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund na kasar germany nico a yunkurinsu na ganin sun karo ɗan wasan gaba babban burin kungiyar kwallon kafa ta chelsea kuwa shine samun ɗan wasan tsakiya inda take harin kobe maino mai shekaru 20 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta manchester united da kuma adam wharton mai shekaru 20 21 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To masu sauraro a nan damu da sa'aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirin mu na karfe wato tara da rabi na dare a agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. ko kuma karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Kafin wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki da aka ji muryoyinsu da ma waɗanda ba a ji muryoyin nasu ba. Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewar mu ina lafiya.